da yake ƙarin bayani dangane da wannan sabon mataki na janye tallafin kudaden tiyatar mata a yayin haihuwa wato cesarean ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya ce abin na da nasaba da tsarin aikin projet paps wanne ya shafa shekara guda yana ɗaukar ɗawainiyar irin wannan aiki a matsayin na gwaji. Yannan projen shi ne ke ba da wannan maganin wannan da ake sa mace ta biya wani wuri jika biyu da ishirin ne wani jika biyu da rabi yadda ya doki jiha bakwai na ƙasar ga to yanzu projen ya zo ƙarshen shi ya tsaye da wannan abun don ya yi bita don ga mutane su kawo rudani abu ne daban waɗanga jiha bakwai da ni maka zance babu jiha talabiyar ita ko jiha talabiyar wani proje shi ko ya doka da ya mata shi to har yanzu bai tsaye da tashi magana ba ministan ya ba da tabbacin cewa tsarin nan na da magani kyauta ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar na nan daram haka kuma za a ci gaba da kula da mata masu juna biyu kyauta kamar yadda gwamnati ta kudurta wato gratuite de soin. duk wadda ta zo da matsala aihuwa wannan tsari yana nan wadda yake kyauta ne ake wannan tiyata in ka ɗoka duk wata mace ta zo awon ciki ba ta biyan ko dala duk wata mace da ta zo awon yaro bayan aihuwa fata biyan kodala e, eh, awon yaro bayan ya fara girma don a yi mai shaushawa a yi mai duk abin da ya kamata ba ta biyan kodala wannan gratuity wadda ake ma yara ɗaya zuwa shekara biyar tana nan wurinta duk wani ciwon kansa in hoshi ne da ya mata game da kansa ba ta biyan kodala ko ko ya ci ma ɗauke ta a kasar waje ba ta biyan kodala a ranar 31 ga watan nan na Disamba ne tallafin project PAPS ke zuwa ƙarshe sai dai shugabar kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin kiwon lafiya Hajiya Amina Hashimu na cewa janye tallafin tiyatar haihuwa a yanayin da mata ke ciki a yau a Nijar wani abu ne da ke buƙatar dogon nazari. Dama mata suna gudun likita saboda ba su da kuɗi. Yanzu an ce ɗan taimakon da suke sa ma ɗan kuɗin da ke kai suna a taimaka musu aihu su tashi ba tare da sun biya wani abu ko da yake da aka yi dai ana ɗan bada wani abu. haɗi dai ne ake na ba da abiyan ana ɗan da wai amma ita gwamnati tana bakin kokarin ta domin ta taimaka musu to nan taimako an ce an ja shi ka gani ai babban matsala ce kenan ya kamata gwamnati ta diba ta gani menene ya kamata ta yi ta dai waye ma mutane kai don ba a ja abu haka lokaci guda ainihi gwamnatin marigayi tan mamadu ce ta bullo da tsarin ba da magani kyauta ga yara yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa tare da ɗaukan ɗawainiyar matan da ke buƙatar tiyatar haihuwa da nufin takaita yawan mata da yaran da ke rasuwa a lokacin nakuda ko kuma bayan haihuwa haka kuma dukkan gwamnatocin da suka biyo baya sun ci gaba da mutunta wannan tsari ko da yake abin na fuskantar tangarɗa saboda yadda wasu likitoci ke gaban kansu yayin da a wasu lokutan akan zargin gwamnati da rashin biyan bashin magungunan da asibitoci suka bayar a ƙarƙashin wannan tsari sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger